inda a wannan zaman muke karatun littafin ahalari kuma wannan shine karatu na goma sha takwas karatun da ya gabata karatu na goma sha bakwai mun yi magana akan wanda ya ake shawa cikin sallah kada ya shiga da kai cewa alhamdulillah sannan idan wani ya ce mai yarhamukallah kada ya shiga da kai ne da an sa shi sannan idan wani ya cewa cikin sallah ya ce alhamdulillah ko wajen sallah kai ka shiga da kanka da an sa shi da cewa yarhamukallah hakanan mun karanta a karatun da ya wuce cewa ko da ka ce alhamdulillah ba matsala ba ne akwai sallaka amma dai kaka shigaltu da hakan mun karanta a karatun da ya wuce shi na goma sha bakwai cewa wanda ya yi hamma a cikin sallah ya rufe bakin shi kuma mun faɗi ina zai sawa a hannun dama ina zai sawa a hannun hagu mun faɗi cewa duk wanda zai tuka wani abu cikin sallah zai ne cikin tufafin shi kuma ba tare da fidda harafi ba a satin da ya karatun da ya wuce na goma sha bakwai mun karanta cewa wanda ya shakka tufafi yana da najasa ko su da sai ya tsaye tunani kaɗan sai ya gane cewa ba su da najasa ya ci gaba da sallah sai babu komai gare shi haka mun karanta cewa ba a waiwaye cikin sallah a karatun da ya wuce mun wani irin waiwaye ke kare sallah wani irin waiwaye ne baya kare sallah kawai masaruhi ne sannan mun yi magana hukuncin wanda ya sallah da tufafin alhariri ko gobe. zinari ko wanda ko wani abu na zinari ga alhariri ko zinari ko kuma wanda ya yi sata a cikin sallah mun faɗi haka wanda ya canza kalimar alƙur'ani da wata kalima mun faɗi hukunci ne wata irin sujada zai yi kuma da ƙur'ani ne ya canza mun faɗi cewa <coughs> babu kome gare shi a karatun da ya wuce na goma sha bakwai mun karanta cewa wanda ya angaje cikin sallah babu komai amma in baccin ya yi nauyi to alwala da sallah duk sun kare har yanzu dai a karatun da ya wuce na goma sha bakwai mun karanta cewa nishin marar lafiya ana gafarta shi saboda tsananin nishi har muka ce an yi kiyasin nishin marar lafiya da kuskun mai sallah haka mun yi magana akan cewa wanda ya yi gyaran murya cikin sallah saboda lalura babu komai gare shi idan ya fahimtar da wani wani abu ne kuma duka ce baka ruhi ne amma sallah ba ta ɓaci da shi kamar yadda ce wannan shirin shiri na goma sha takwas muna fatan mu gama ahalari nan cikin shiri ashirin idan muka yi yau muka shiri biyu kasance mun kammala waɗanda suke bin bidiyon mu daga baya ya kamata su samu wannan cikakken shiri na farko akwai shi a wannan pejin na facebook sannan akwai shi a youtube dukkanin shi daga na farko har zuwa inda muka tsaya kuma har zuwa ashirin da za mu yi ahalari yana da matuƙar muhimmanci Ah, kamar da nake faɗi a kudin shi ne mai ah, kirari da cewa shine rariya ah, matafin sallah kuma wannan karatu na faru daga tushe mun zaɓi littafai ne wanda su ne tushen karatu a ƙasa hausa inda za mu tashi yau <coughs> malam ya ce na dahu ahadun faƙala subhanallahi duk wanda wani ya kira cikin sallah ya ce subhanallahi koriha wa sahat salatuhu makaruhi ne amma sallah ta inganta a cikin sallah sai wani ya kira ka ya ce Ahmadu ya ce Mansur ya ce wani Yakubu ya ce Jabir ya kira ka sai ka ce subhanallah sai ka ji cewa sallah kake yi to abin da kai maka ruhi ne amma akwai sallah ta ta wannan a lokacin da ahlan ya rubuta wannan shekaru wajen guzan ɗari biyar da suka wuce shekaru da da suka wuce shagbin baz a wannan lokacin ko da mai ahalar ya yi lokacin a jaza'i babu telefon shagbin baz rahmatullahi alaihi ya bada fatawa idan mutum yana sallah cikin gida aka kira waya a telefon lokaci ya bada fatawa kan line sai mutum ya ɗauka sai ce subhanallah ya aji akwai sallah ta sallah ta yau ta ba akwai kila kiran wani ne wanda baya so a san baya nan ko wani emergency ne ya ɗauka ce subhanallah ya aji, to akwai sallah shi za ka baya bata sallah don wani ya kira ka a wajen sallah kai ka nuna mai sallah ka ce subhanallah haka mun karanto ana gyaran murya wani ya kira kawai suke gyaran murya ke fahimci sallah kake yi duk makaruhi ne mai halaga ce in kana lil ifami in ya kasance domin a fahimta cewa sallah kake ko ka fahimtar da wani wani abu to makaruhi ne amma dai sallah bata ɓace ba ala kulli halin hukunci ne kukurin makaranta yau shi ne wanda ya kira ka kana sallah sai kai subhanallah kai gyaran moya a karatun da muka yi na shiri na sha bakwai wanda ya wuce yanzu kuma ka kace subhanallah to akwai sallaka amma abin da maka makaruhi ne kuma mun ce a wannan zamanin bin ba ya ce a telefon ma an tarar tana ya duka kace subhanallah shi wanda kira ka ya gane ya gane waya sallah kake yi hukunci na gaba na hala ya ce wa man waqafa fi qira'ati wa lam yaftah alaihi ahadun wanda ya kage a karatu yana cikin karatun qur'ani yana karanta wata sura sai ya kalle ko bai samu wanda ya da shi ba taraka cikin aya sai ya bar wannan aya ko ba da hala sai ya karanta ayar da bayanta yana cikin karatu ka kawo ga wata aya sai ka kage ka kage karatun yayi nauyi ka kasa da ayan ka manta sauran ayan sai ka bar wannan ayan sai ka kama ayan da bayanta kawai sai ka ci gaba da karanta ta wa in ta'azzara alaihi in aya ta gaba ma ta kuzauta ma ka kasa ka kasa ci ba raka kawai suka yi ruku'i suka yi ruku'i haka in kana cikin karatu sai aya ta kage ma sai ka kama ayar bayanta kana cikin karatu wata aya sai ta kage ma sai ka kama ayar da bayanta in kuma ta bayanta ma ta ta'azzaru ka kasa gane ta bayanta batun har da ta ma ko sai yi ruku'i kuma babu komai gare ka kuma ya ce wala yanzuru mushafan bayna yadihi illa an yakuna fil fatiha mutum baya diba musa baya diba qur'ani ya buɗe qur'ani ya tafi qur'ani ya buɗa sai in fatiha ce bai iya ba ah, illa an yakuna fil fatiha ti fala budda min kamaliha ita fatiha dole shi an kammala ta bi mushafin aw ghairihi da qur'ani ne ko da ba da qur'ani bane don haka wanda yake karatu ya kaje sai ya kama ayar ta gaba idan aya ta gaba ba bata samu bai samu mai tada shi ba to sai ya yi ruku'i kawai idan kuma afwan wutar lantarki tun ga mutalan lantarki malam ya ce eh, muna karatu ne ta tsarin cuta a kan wanda yake karatu liman ne sai kage liman yana karatu sai ya kage a aya sai muka ce kama wadda a bayanta idan kuma karatun ya ta'azzara gaba ɗaya to sai ya ko sai ya sai kawai kuma babu komai gare shi amma ba ya diba qur'ani sai fatiha ce wani bai iya fatiha ba sai da fatiha farilla ce wadda ba ta faduwa da wani a mazhaban malikiya don haka wani bai iya fatiha ba sai a ce diba musa yanzu alhamdulillah muna a wurin mu kowa ya iya fatiha gwargwado duk wanda zai iya dibawa da littafi ya ita da baki to yana har da cewa matan kafin ya san baki yana ɗaya daga cikin Allah gare mu mana ya ce wa in taraka min ha ayatan in mutum ya ba aya ɗaya a cikin fatiha sajada qabla salami ya sajada qabliya ya karatun fatiha sai da ka yi kusa ga musalla ka wani ɗazu a fatiha ka tsallake aya ɗaya ba kai ta aya ɗaya ba to sai mutum ya yi sajada qabliya saboda me saboda ya rage a farko wannan babin mun faɗi cewa wanda ya rage shi ke qabliya wanda ya ƙara shi ke ba a biya saboda ka rage wani abu cikin fatiha bayan kana aksara in ya aya ɗaya, batalar salatuhu sallar ta ɓarci don haka wanda ya ci aya daya ya da aya daya a fatiha fatiha ayoyi bakwai ne sai ka karanta shi ka manta daya ko ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta tsakiya ko ta ƙarshe to za ka yi sajjar ƙabliya amma in aya da ka bari ta aya daya aya biyu ka bari to sallar ta ɓaci wala yaftahu ala imamihi illa an yantazira al-fata ba ayawa limami ne gyaran karatu ya mai buɗe mutum liman ya tsage sai in liman ya tsaya yana jiran a yi mai gyara au da ma'ana ko kuma in ya lalata ma'ana wani liman yana ɗan ajewa kawai sai ta mai ba daidai ba ne ba ka sai ɗayan biyu na farko ko da shi ya tsaya yana jiran a gyara mai ko kuma na biyu ya lalata ma'ana gaba ɗaya kaga ya canza ma'ana ya canza ayar suka suka kawo mai wadda take ita ce daidai wani ya bani labari ya bani sallah wani waje da ake maliman gyaran tajwidi ya yana cikin gari su inda hidda gunna da kyau kaga ya kuma musabaka musabaka ai amma ba aladance ana gyaran tajwidi a cikin sallah ba liman a cikin sallah haka dai wanda fatiha wanda fatiha take gina a ɗaukan musa. wanda ba fatiha ba ba ɗaukan musa ba ɗaukan qur'ani a buɗa idan mutum yana karatu cikin sallah idan mutum yana karatu cikin sallah ya kage liman to mamu baya buɗa mai mamu baya ta da shi sai idan ya ga liman ya tsaya domin a ta da shi ko kuma liman ya lalata ma'ana man jala fikihu fi umuri duniya wanda tunani ne ya tafi yayi yawo a cikin lamuran duniya ya fara tunanin duniya da ƙasa buhu lada ce ta rage walam tabba salatuhu sallah ta ba ta ɓaci ba kaga wannan babu mai tsira daga wannan da sallah tana ɓaci da tunanin duniya da sallah kuma ta ɓaci haka sallah tana ɓaci ne idan an eh, idan tunanin ya yawaita hakan manci komai duk sallah ta rikice amma dai tunanin duniya ya tafi da bai bata sallah amma akwai masu iya sallah wa'inda ba sa tunanin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala irin alwala ta hadisi na cikin sahih bukhari da muslim hadisin usman bin affan yace wanda ya alwala man tawabba nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi bayan ya alwala ya gama ce duk wanda ya irin wannan alwalar tawa yi irin wannan alwallan ta sanai raka a biyu da ba yi tunanin duniya a ciki ba za a bakwata mai abin da ya gabata na zunubai ne da annabi ya ce duk wanda ya za a yi mai to za a yi don so da shari'a ba ta rata yi hukunci ga abin da ba zai yi ba baka zai yi a kowane da ya sallah raka a biyu bai tunanin duniya ba amma yan kaɗan ne za ka yi cikin sallah idan ka yi tunanin duniya ka yi tunanin wani abu na duniya to akwai sallah ka yi makaruhi lada ta rage amma dai sallah ta inganta mana ya ce uh, man kyala fikiru fi umuri duniya duk wanda tunani ne yawo a cikin al'amuran duniya na kasa buhu. lada ce ta rage zan tafi hu sallah ce bata kace ba kuma da fa'al ma shi ya baina dai. duk wanda ya ɗan guji mai tafiya gabanai au sajada ala shakki jabhatihi ko yayi sujuda a gefen a goshin shi aw sajada ala qayyatin aw qayyatayn min amamatihi ko yayi sujuda akan nadi daya ko shudi daya ko shibi na na rawanin shi fala shay alaihi babu komai akan shi hukunci na farko wanda ya dunguje mai tafiya gaban shi idan kana sallah sai wani zai shiga gaban ka sai ka dunguje shi babu matsala babu akwai sallah ka dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya aza sutura tsakanin shi da alƙibla wani ya zo yana son ya wuce tsakanin shi da sutura to ya ɗunguje shi tsakanin ƙirjin shi idan ya dage sai ya wuce to ya yaƙe shi haƙiƙa shi shi ɗan ne don haka yanzu hukuncin kure mutum na farko ne bai kamata mutum ya sallah babu sutura ba mun yi baya wani zai ce a cikin ɗaki ke ko cikin ɗaki kake za ka sa sutura cikin masallaci ke kafin nan ba mai wucewa sutura ba ana sa ta bane kawai domin mai wucewa asali don mai wuce amma ba jin shi ba dai ana sa ta annabi yace la ash shaytanu alaihi salata kada shaytan ya yanke maka sallah cikin abin da ke kawo wasu wasi, cikin sallah da tunanin duniya rashin sa sutura in ka sa sutura to yana maka maganin harshe dan da aljanni da baka gani zai ka ce wani gefe ne na da yana sallah can cikin masallaci amma ga fili gaban ka fallau sai ba wani mutum da zai zo ya wuce to aljanni san zai zo ya wuce shi zai zo ya wuce sai ta sa maka tunane sai ta sa maka tunanin duniya don haka bai kamata a yi sallah babu sutura ba wannan shine asali bai kamata a yi sallah babu sutura ba in za ka sa sutura ya za ka yi duk mun karanto baya amma dai saboda maimaitawa in za ka sa sutura za ka sa tsakaninka da sutura jira'i uku in kana tsaye in ka yi sujuda inda akuya take wucewa idan kana tsaye tsakaninka da sutura jira'i uku idan ka yi sujuda tsakanin inka da sutura inda akuya take wucewa in ka sa wannan wani ya zo yana son ya shiga gaban ka in guje shi ka guje shi ka hana mishi idan ya kiya ka guje shi annabi ya ce idan ya kiya sun tu qatilhu ka yaƙe shi ba ka kashe shi ba sun tu qatilhu ka yaƙe shi in ka yaƙe shi abinda ai yaƙa shi ne hanawa ka hana shi ka yi faɗa da shi ka hana shi in da kiya annabi sun sace domin akwai shi tare da shi duk ne mai ya yace in ka yi wannan babu kudi ga ta aiki ne ka tsaya ka guje wani to amma imamu shaukani a cikin lalla ya kawo wata fa'ida cewa amma ya kai kaito daga nawawi nawawi ya rawaito daga bai haƙi cewa baka da inci in guji wani da ya shiga gaban ka ya wuce gaban ka ya sura sai in kasa sutura yanzu misali in zo ko baka sa sutura ba ka tabbata sallah to in wani zo wucewa gaban ka hadisi da kai magana in guje duk sun kawo lafazin sai in kasa sutura za ka baka da yancin ka guje wannan yanzu kai baka da dama ka guje wani idan ya bi gaban ka ba wai ya yi daidai ba shi kan shi ya kuskure sannan kai ma kai kuskure in yayi ya wuce gaban ka yayi kuskure kai ma kai kuskure amma dai ba dai ba ne kai sallah babu sutura in kai sallah babu sutura wani yazo zai wuce gaban ka baka da incin ka inguje shi idan kai sallah da sutura wani yazo zai wuce gaban ka ka inguje shi to a sallar ka tana nan kuma babu komai babu komai gare ka hukunci na ɗaya na biyu ko au ala shaq jabhatihi ko wanda yayi sujuda kan gefen goshin shi watan abin da ya samu hancinka ya samu kasa bushinka amma sai kasance ba duka bane saboda wani dalili ko wani datti da kan gani ka ki aza kanka wajen ko wasu duwatsu da akwai wani zai yi da cikin duwatsu ko cikin kasa mai tsanani sai kasance ya aza gefen goshi shi hanci gefen goshi ya taba babu matsala ya yi sujuda akan shuɗi daya na na na rawani ko shudi biyu rawani kasa rawani sai ka aza haka sai kasance rawaninka da kake su sujuda yi akan rawani ne babu matsala don sabon manzo Allah sallallahu sun kasance suna sallah cikin rana mai tsanani in suka zo sujuda ba su yi aza su ga kasa sai su sa wani tufafin su gefen tufafin su sai su sujada a kai naka koyo ta kama kasa da saboda tsananin zafin rana inda ake sujuda akwai zafi in kana da rawani kana iya jawo shi in kana da hula kana iya jawo shi ko hula sanyi in baka da kana iya sa rigarka a daidai wajen da kake sujuda sai ka sujuda a kanta mai alar ya ce dukkanin shi babu komai wanda ya yi sujuda a kan rawani a shuɗi ɗaya ko rawani shuɗi biyu nashi ko kuma wanda ya yi a kan gefen goshi ko wanda ɗin guji wani da zai wuce gaban shi wa'ina duk babu komai babu sujuda kalli babu ba'adi babu makaruhi babu babu haramun babu sallah ta ɓaci malam ya ce <clears throat> wala shay'a fi ghalabati al-qai'i wal qalas babu komai ga wanda amai ya rinjaye shi ko tafi ya rinjaye shi ko ya kasance wani abu ya fito maka ko amai kana cikin sallah sai amai ya rinjaye ka sai ka yi aman ka da shi. sai ka gaba da sallah sallah bata ɓace ba kuma tuke ya zo maka gasa ya zo maka da wani abu wani ruwa cikin bakin afirka ka zubar amma babu komai a sama ka ta yi sai ce umarci na gaba wasu ma'amumi ya hamilu imamu ɗan liman idan mamu ya yi sa'u kabli ko ba ta kama shi to liman yana ɗoke mai illa an ya kuna min na ƙasar faribati sai in farilla ka rage liman ba ya ɗoke ma yanzu wani abu kan rage cikin abin da ake ragewa cikin sallah sai kabli ko ba ta kama ka liman ya ɗoke ma me dalili wancan hadisin dai da nace muku shine inda ah, a babin sujud sawi na mu'awar bin hakam sulami bin al-hakam as-sulami cewa ya zo yana sallah ya yi magana cikin sallah kuma sallah ta annabi ya tabbatar mai duk wanda ya yi magana da sahu da rafanuwa cikin sallah ya ba adiya kama shi annabi ya ce kabli ba ya ba adiya saboda yana bayan liman liman ya ɗauke sallah ta da liman tana da kyawu shugabanci yana da kyawu a dukkan komai ko sallah kake akwai shugaba da aka sa sallah tun kai in laifi ɗaya biyu ana yafewa da haka abin ya kabli da ba'adi ana yafewa amma fa in farilla kan rage to liman baya ɗauke maka kamar kan bar sujuda ga nan zai kawo muna ko kan bar ruku'i to wannan liman baya ɗauke maka sujuda ko ruku'i sai dai ka maimaita wata raka'a musamman raka'a da kan bar sujuda ko ruku'i amma in sunna ne wani abu ne na sunna kan manta kana tare da liman babu matsala ko wani ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗo da ke sa ayi kabli ko ba'adi wanda zai yi a yi su ana biyan liman in ka bi su to akwai sallar kun babu kabli babu ba'adi malam sai babu misali inda farilla mamu liman baya ɗauke ma mamu Allah ce idan sa sahal ma'amumu idan mamu yayi rafkanwa auna asa ko yayi angaje auzu zuhima anir ruku'i ala anir ruku'i ko aka hana mai yin ruku'i aka yi cin ko yawan da baya iya yin ruku'i sai ga ko cunkoso ba iya ruku'i ana iya samun irin haka yanzu misali irin makka cikin azumi ko daren 27 makka irin wannan wuraren yakan yi ku samu kanta cikin cunkoson da sallah ta ta rinjaye ka su duza sai kasance babu inda zaka aza a goshinka ko kuma ruku'i babu yadda zaka kai ruku'i an matse matse wanda an matse ka da zaka iya juya ka je kai ruku'i ko ka je ka yi sujuda to in kai haka nan me hukuncin ka ya zaka yi ka samu kanka inda ana nan kana sallah an gaji ya ɗauke ka aka yi ruku'i liman ce sani suka dan ce sani Allahu liman hamidu kana nan tsaye to ya zaka yi an gaji ya ɗauke ka kuma rafkarwa kawai wani lamarin ka ya dame ka shigo cikin sallah da damuwa har liman ya ce ya yi rukuni wata muna sallah da wani damuwa ta yi yawa ana kaiwa ƙarshen sura liman ya ce Allahu akbar sai ce amin <laughs> cikin sallah kamar sallah mutane ta katse ala dariya a kama a yi dariya ba ne ba a yi dariya ba to irin wannan ya kawa ka kawai shi shi damuwa ta tare yawa bari da duniya kawai Allahu akbar sai ce amin sai ya gane cewa Allahu akbar ka ce sai ya yi rukui kai haka ne kasance cikin damuwa ka tayi maka yawa kana can kana tunanin wani abu cikin sallah ko kuma cunkoso yayi yawa aka hana ka ko an gaji ya kama ka kawai kana tsaye sai ka ji an ce sami Allahu liman hamida an yi ruku'i to ya za ka ya ce wa man wa su haɗin imamu idan mamu biyar sallah ya rabkanwa auna asa ko ya yi yayi a au hima ala an ruku'i ko aka yi mai cunkoso aka hana shi ko huwa fi ghairi ula idan ba raka ta farko yake ba ga raka da ba ta farko ba in qadra fi idrak imani kabla qabla rafihi min as da thaniya idan ya ya yana ta zaton duk da liman kafin ya dauko daga sujuda ta biyu kana tsaye sai ka ji ba ya ɗauke su juda a shi ba ka yi rukuni ba bangaje ya ɗauke ka an yi rukuni an taso to in kana kyautar da to in ka yi rukuni ka ce Allahu akbar liman na can su juda." sami Allahu liman hamida aka bi shi Allahu akbar a sujada ta farko Allahu akbar Allahu akbar sujada ta biyu bai taso ba in ka yi tsammanin haka to za ka je shi ka kana tsaye kan shi ka ji an ce sami Allahu liman hamida to kana da cewa bai in sauyi na ruku'i in karanta ko abin da ake karanta guda uku kawai ba zan tsawaita ba sai in dago sami Allahu liman tunan liman ba jira na zai bai ma san ni da samu ba ka liman zai ci gaba da sujuda amma zan iya samu shi kafin ya gama sujada ta biyu ya dauko ya dauka ko to sai ka bi shi kawai shine yace fa in qala fi idraki al qabla raf'ihi min as-sajdati ath wa awala hikahu dan mutum ya kuta da cewa gani ina tsaye yanzu ruku'i ya kuce min saboda ko nan wata sai na bari dole kowa ya gama ruku'i na kusa da ni in sun ɗauka ko ni zan iya ruku'i kuma zan iya tasowa har in samu liman a sajada ta biyu bai tashi ba to sai mai halar ya ce sai ka yi ruku'i ka liman wa in lam kuma in kuma ka tabbatar da cewa ba za ka same shi nan ba kana tsammanin ka hinka kariya miƙe tsaye ko kuma ko da ka farko ko da ka samu ah, space ko da ka je sujuda sujuda ta biyu yake ba za ka za ka je ruku'i kai za ka iya ruku'i ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ka je sajira ta farko ka dauka ko ka je sajira ta biyu ka same shi ba ka tabbata zai wuce ka karka ruku'a sai ka bar ruku'i kawai wata biya imamahu sai ka bi limamin ka kawai ba kai an yi ruku'i ba da kai ba don haka an sajira biyu ba da kai ba kai ba ma ka duka kawai sai ka mishi ta raka'a ta biyu kawai ka bi liman ka mishi ta raka'a ta gaba ce shi ce tare ruku'a wanda da imama waka ba raka'atan fi mawdi'iha ba'da salam sai ka ranka raka'a a madadin ta bayan sallama ya limai ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tashi sai ka kawo raka'a nan ɗaya da ta wuce ka sai ka kawo ta saboda raka'a da baka samu ruku'i da sujuda ba ita wuce ka ko baka samu ruku'i ba ko baka samu sujuda ba ya mana wannan yanzu hukuncin ruku'i yayi muna zaka in maimaita wannan hukuncin liman ne ya yi ruku'i a shekar kuma saboda ka yi angaje ko rafkanuwa ta kama ka ko ka an yi cunkoso ba wuni ba samu ruku'i ba ko da ka ahamu ya ce sami Allahu liman hamida kai ba samu ruku'i ba kuma har yaje sajada kai ba samu ruku'i ba sai bai ahlaga ce idan za ka iya yin ruku'in ga ka yi sajada ta farko kai yi sajada ta biyu bai taso a sajada ta biyu ba nan biyan liman ya faɗi kina ce yana sajada ta farko kana ruku'i kana kowa daga ruku amma za ka yi sauyi kaga liman limamman na ne ma sauyi Allahu akbar ka san ba za ka mai ba to amma idan liman yana dan jinkitawa kai za ka yi ruku ka doka ko ka yi sujuda ta farko ka yi sujuda ta biyu to sai ka bi shi ka sami a sujuda ta biyu to sai ka bi shi idan ka tabbata ba za ka same shi ba kafin kai ruku kai sajada ta farko kai ka ka kai sajada ta biyu ya riga ya taso to kawai sai ma kai tsayin kawai sai ku hadu a tsaye amma kai baka da wannan raka'a idan aka gama ya sallami sallah sai ka tashi ka kawo wata raka'a daya ni yanzu baka yi ruku'u ba baka yi sujuda ba don haka wancan zaman tsayin ne na sallar kawai ya karu gare ka wata biya imam waqaba ra'atan fi mawdi'iha ba'da salami imamihi bayan liman ne ya sallame wa in su sujudi in kuma sujuda ce kai rafkarwa ka kasa yin sujuda wuzu hima ko akai ma cunkoso wajen sujada ka kasa yin sujada Auna asa ko an gaje ya kama ka hatta kama imamu man ya tsayu ila raka'atin ukhra da wata raka'a mai bima wannan sajada zaka yi sujuda in ami a fi idrakil imami qabla aqdi ruku'i in kai tsammanin zaka cimma liman kafin yayi ruku'i yanzu kana raka raka'a ta ta ta ta uku ne ta sallar azhar sai an ci ayi ruku'i da karanta so sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd an yi wannan da kai lafiya kalau to je sajada ne sai rabkanwa ta kama ka ko an gaji ya kama ka wajen sajada Allahu liman hamida ko aka yi cunkoso ba inda zaka sajada to idan kana tsammanin bayan an gama liman ya gama sajada zaka iya sajada biyu ka tashi ka iska liman a tsaye ci yi ruku'u ko kai haka yan kawai haka liman ya tashi a raka'a ta hudu ya fara karatu ka sai ka yi sajada ta farko ko kai sannan ka ɗauko kai sajada ta biyu sai ka tashi ka same shi bai ruku'u ba in za ka iya samun shi bai ruku'u ba to kai kawai hakan yayi ah, wa in fiye da rakin imami a ajin ruku'i wa illa hu in ka tabbata cewa kafin kai sajada ɗaya ko kai sajada biyu liman ya yi ruku'i to ka bari kawai sai ka bi shi وتبع الإمام سي بالإمام وقضى ركعة أخرى أيضا سي يميني وتركعة maimakon wannan raka'a sai ka bata sai ka ranka wata raka'a madadinta wa haifu qabar raka'ata fala sujuda alaihi don ka ranka raka'a nan da aka ce karanka, babu sujuda sujuda gare ka illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujudi sai in shakku kai na ko ruku'i wai ko ai sujuda in shakku ne sai ka zaka amma in ka tabbatar baka yi babu sujuda akan ka baka yanzu in maimaita wannan ƙabiliyar ta ruku'i da sujuda ka zo kana sallah sai an gaje ya ɗauke ka cunkoso ko duniya ta yi ba da lamarin duniya ya dame ka sai ka ji liman ya ce sami Allahu liman hamida kana tsaye kai ko kuma ku ba yi ba da liman ya ce sami Allahu liman hamida sai ko kuma kan ji liman ya ce Allahu akbar ake sujuda wata ha'ajiyar ku an ɗauka ko daga ruku kai kana nan tsaye kana gaje ko babu wurin da za ka yi ko wani tunanin duniya ya dame ka wani damarin duniya ya dame ka to idan za ka iya cimma lima a sajada ta biyu kai sauri ka yi ruku'u ka ko daga ruku'u ka yi sajada ta farko ka yi sajada ta biyu ka samu lima a sajada ta biyu to sai ka yi haka Allah kare kuma babu komai gare ka babu illi babu ba'ali kuma a'a ka tabbata kafin ka ɗauko kai wannan sujuda lima ya riga ya ɗago to kakka je ruku'un ma ruku'u ne ya kubce maka ko da kaji an ce an yi sujada ba za ka mai ruku'un ba sai kai zaman ka nan kawai liman zai same ka sai same ka raka'a ta biyu ko ta ka ta uku kenan inda ya ce ka da figail ula ka ta uku ko ta hudu sai ya same ka sai ku ci gaba da raka'a ta ta hudu kenan sai ya same ka idan liman ya same ka a wannan raka'an sai sai in ka gama sallah sai ka yi wata raka'a tunda waccan raka'a ba samu ruku'u da sujuda ba sannan babu obligare ka babu bahari babu sujada ita juda ce ma haka an yi cunkoso ko an gaji ya kama ka ko wani abu an gaji ya ɗauke ka ko wani damuwan duniya ta yi ma yawa aka yi sajada ba ka an yi sajada ba to abin da kamata ka bi liman in ka yi sajada in ka san za ka same shi a waka a ta gaba bai fara zaman bai ruku'u ba sai ka same shi in kuma shi kenan babu komai a kanka in kuma ka san cewa ka san ka tafi kai ruku'u sai ka tashi ka je shi kai ruku'u tare da shi an gama sallah sai ka maimaita wata raka'a da ranka wata raka'a don wannan raka'a ba ka su juda ɗaya ba sai ka ranka wata raka'a babu kabli babu ba'adi a irin wannan amma in shi ka kai zuwa na shi kaina ya kai kasa ko bai kai kasa ba sai ka maimaita raka'a ɗaya ka ranka raka'a ɗaya lokacin za ka yi lokacin za ka yi za ka yi sujuda har ba'adiyya za ka yi irin jin ka yi illa a kuna shakar fi rukuyi a sujud sai mala ya ce hukunci na gaba wa man aqrabun wanda kunama ta zo mai na sallah au hayyatun ko maciji ya zo mai haka ha sai ya kashe macijin fa ya shi alaihi ko ya kashe kunama babu komai a kai shi haka yanzu sallah kake yi sai kunama ta zo ta cikin ka sai ka kashe kunama. ko maciji ya zo cikin ka sai ka kashe macijin wala shay'a alaihi babu komai a kan shi illa an ya tsula fa'iluhu sai in aiki ya yawa kana jefa dutse kana yi wa baya kuna mace cikin ka yi cikin ta maciji to kana aiki ya yawa wannan wannan ka sai ka au au yasta da kibla ko kaba ba baya ka buga ta juya haka juya ka jinta yana <laughs> sallah wannan sallah ta ta fa innahu yaqta'u wannan kana kai sallah ka kashe maciji ko kashe kunama cikin sallah hadisi ya inganta annabi sassana ya ba da dama a kashe al'aswadani ko al'aswadaini a kashe bakaki guda biyu su ne maciji da kunama a cikin sallah za ka kashe maciji ka buge ko ka kashe kunama baya kare sallah sai in ka baiwa alƙibla baya ko kuma aikin ya yi yawa ka jefa dutse ya yi cikin ka yi baya yanzu an ɗauki sallah an kuma wani aiki wani lokacin su ka kare sallah mala ya ce wa man shakka har huwa fil watri Sani fi saniyati shafa'i wanda ya shakka cikin wuturi ne ya kai ko ta biyu ne na shafa'i kana gama ka gama wa bolin amin shi ka shakka shi ku huwa Allah za karanta da falaki da nasu wuturi ne ko kuma ya ayyuhal kafirun za karanta shi yake magana haka wa man shakka yake cewa ja'alha saniyatal wutri shafa'i ka sanya ta tabbatin shafa'i daga kan ta ya ayyu kawai wasu da ba'ada salami suke sujudan ba'diya sun ma'autara sannan ka yi wuturi goman ta kallama wata za ka yi wuturi ne tsakanin shafa'i da wuturi don ka ake ta juni nake yanzu kuma na masu sallame ina wuturi Ba ka gane ba sai ka mai shi biyu kawai sai ka ci ta juci kake ta shafa'i sai ka yi sai ka yi sajada sai ka yi sai ka gama sai ka yi sajada ka yi sajada ba'adiyya bayan ka gama sajada ba'adiyya sannan ka tashi ka kawo wuturi ومن تكلم بين الشفع والوتر wanda yi magana tsakanin shafa'i da wuturi sahiyar da rafkanwa fala shay'a alaihi babu komai wa in kana amidan inda gangan ne kuriha makaruhi ne wala shay'a alaihi babu komai akan shi haka mutum ne yazo zo a sallar a sallah yayi yayi bayan ya gama shafa'i raka'a biyu kafin tashi ya wutu sun yi magana da rafkanuwa babu komai da gangan ya yi magana da wani kila wannan ci damu ne da waya ya ɗauka ya yi magana da shi kuma wani ya yi mai magana kuma ka rushe da kawai amma babu komai a kan shi malam ya ce wa in adraka ma'al imam wal masbuku wa in adraka ma'al imami aqalla min raka'atin ai wannan wani hukunci ne mai muhimmanci bai mu tashi nan saboda hukunci ne wanda yake bukatar shi ma a yi tafsili tunda mun samu hukunci din kan tafsili a baya to shi bai mu shi sai mun dawo sai mun dawo gare shi malai ce karatun da muka yi yau in za mu tashi na yau sai mu maimaita wanda muka yi malai ya ce wa man nadahu ahadun fa qala subhanallahi duk wanda wani ya kira shi cikin sallah sai ya ce subhanallah domin wancan ya gane cewa sallah yake yi kuriba abin da ya makaruhi ne wa sahhat salatuhu amma sallati ta inganta kaman wa kafa fi qira'ati mun anan na ce bin na kafa to bin baz rahmatullahi alaihi ya ce wanda aka kira da telefon yana iya doka telefon ya ce subhanallah ya ce koda gaba ya kara ba misali lan lan ya doka ya ce subhanallah sai wanda a can su ya gane cewa sa magana ya ci sama yake sai ya aji yanzu misali kamar mijin yana da zafin rai yake da shi in ya kira da ɗaga ba faɗa zai yi kaza a ƙarshe na kan baka sallah ya kira ce subhanallah kashe waya to ya san cewa sallah ake yi ba za ce irin wannan baya da baya da laifi shi ma mai ahalar ya ce wanda wani ya kira shi manna da wanda wani ya kira shi kaga kira ko cikin ko da waya ko da amma shi na nufin kiran wajen sallah ba na waya ba amma duk kadai ne dai subhanallahi zaka ce kuma duk an kira ka ne da abinda mai ahalar ya kawo nan da kutubar bin baz dukkanin shi zaka iya an saka ce subhanallahi shi ne Allah ya ce wa da hu ahadun duk wanda wani ya kira shi fa kala lahu sai ce mai subhanallahi kuriha to yayi makaruhi amma wa sahhat salatuhu sunna ta inganta wa man waqafa fil qira'ati wanda ya kage a karatu ya tsaya a karatu lam yaftah alaihi ahadun wa lam yaftah alaihi ahadun kun ba <coughs> a samu ko mutum ɗaya da ya bi mai buɗe a karatu ba ya tada shi a karatu ba taraka tilkal aya sai ya bar wannan aya wa qara'a ma ba da haya karanta abin da abayanta na aya da abayanta a in ta'azzarat alaihi in aya ta gaba ma ta yi mai uzuri ya kasa kawowa ya kage raka'a sai ruku'i wala yanzuru mushafan to ba zai jiba mushaf ba in yana sallah sun ya kage bai cewa kawai qur'ani ya jiba musafan ya yadayhi gaban shi ya bude illa an ya kunna fil fatihati sai in fatiha ne fala budda min kamaliha dukan dole shi an cika fatiha bi mushafin aw ghairihi da qur'ani ko da wani qur'ani cikin kurakuran da masu sallah wajen sallar tarawih mutum ba liman ba kuma sai ya buɗe masa bai na biyan liman yana karatu ba daidai ba ne sai ga ana sallar tarawi sai mutum ya ɗauki ƙur'ani liman yana karatu ba daidai ba ne zaka ba sunoni da yawa na farko sunna kallon ƙasa ake kallo sai kuma kame da ita kallon littafi na biyu sunna a ga hannun dama bisa ga hannun hagu dole ka koma ita littafi sai an fi sunna ake ake abin da ba daidai ba duk a kuma abin da ba daidai ba wannan abin ba daidai ba ne kuma malamai sun fata ba daidai ba ne ana sallar tarawi ba di ba ake ba liman karatu ne yake maka ba karatun sallah ne akwai bambanci tsakanin karatu yana iya rekodin ya gama ka bude qur'ani yana karantawa kana biyar shi amma in sallah kake ki kamata ka ci qur'ani kana karantawa ba don malam yace wala yadurru mushafan mai sallah baya jibin mushaf baya jibin qur'ani bane bihi gaban shi yasa qur'ani gaban shi yana karatu illa an yakuna fi fatiha sai fatiha ci abin iya ba ta kuma mu kake ma in ɗinka ya karanta fatiha ka yi amin don haka babu abin da yasa ka karanta qur'ani kana kana dibawa fala budda min kamaliha dole shi babu makawa shi an cika wannan fatiha bi mushafin da qur'ani ne au gairi ko wani ne in taraka minha ayatan idan mutum ya baya tsaya cikin fatiha da qabla salami qabliya wa in kanat akthara in ta fi aya daya batalat salatuhu sallati ta baci haka wanda ya ba aya daya cikin fatiha ya qabliya in kuma ta fi aya daya to sallah ta baci malan ce man fatiha ala ghairi imamihi duk wanda ya budi ga wanda da ba limamin shi ba batalat salatuhu sallati ta baci kana karatu kawai kana cikin sallah kawai sai ka ji wani liman eh, shekarar da ta wuce irin wanda ta shi kama ni na je sallar magariba ta kama ni kawai sai ne shiga masallaci irin masallacin nan da ba a rufe ba a kawai ana yi wanda kaga bakin titi ne kuma kawai kana irin tafiya kawai shiga sallah sai kai fatin sai shiga masallaci na shiga masallaci kawai liman ina sahu na biyu ko sahu na uku ba na jin karatun liman can gefe akwai hutal tsallake su kuma hutar masallacin su yana lasfika mai karfi ina karantawa karatu yake kana ji baka jin karatun liman ɗinka saboda mota tana wucewa a titi mashin yana wuce amma kana jin wancan da adda loudspeaker da sosai za ka ci mai ce Allahu akbar sai wasu suka masu bi wancan liman ya ce Allahu akbar to haka kawai sai liman ya kaje sai kai ka ka buɗa mai ki sallaka ta ɓaci ko kuma kana sa ka kaɗe ka ci sallaka sai ka ji wani ya kaje yana karatun Qur'ani ya kaje sai ka tada shi wanda ba liman ɗinka ba ka tada shi babu sallah shine malam ya ce man fataha ala ghairi imamihi duk wanda ya buɗi ya tada wanda ba liman ɗin shi ba sawa'an wani yake ke sallah ta wani wuri ko kuma wani ke karatun ƙur'ani ya yi kuskure haka sawa'an limamin wasu ne ko wani ya ke sallah kai kana sallah wani na sallah ko kana sallah wani na karatu ka buɗa mai ka yi kuskure ka tada shi to sallah ka taɓa ɓaci wala yaftahu ala imamihi mutum baya buɗi ga liman ɗin shi baya gyara ga liman ɗin shi illa an yanta biral fasaha. sai in liman ya jira a buɗe mai au yufsidal ma'ana ko lalata ma'ana don haka ba da liman ya tsaya kake gaggawa da shi ba kana mai gyara bai da kake wani wuri dole shi ka tsaya ya jira gyara mai ko kuma ya ga yana da ma'anan ya ɗauku biyu da suka ce mai sai karanta mai ga yadda yake kuma jala sai kuma dai abin da kamata na gaba su yi ba da can ku gyara daga can ku gyara shi kasance liman ɗan shi ya rasa ni zai ɗauka man jala fikihu fi umuri duniya duk wanda ya ji tunanin al'amuran duniya hankali ne ji tunani ya je yawo cikin lamuran duniya na ƙasa sawabu lada ta rage walam taqul walam taqul salatu amma sallah sai ba ta ɓace ba to ya tsaya yana tunani al'amuran duniya to wannan baya ɓata sallah amma dai lada ta rage wani da fa'al ma shi ya bane shi duk wanda ya dunguji mai tafiya gaban shi wani yanzu na so ya shiga gaba mun yi wannan hukuncin tafsili cewa ka da incin dunguji kowa da hana ma kowa da banka a kan hadisan sai in ka sa sitara zaka in ka tabbata sallar ka kai ba sitara gaban ka wanda zai zo ya wuce baka da incin ije shi ko shi hana mai wucewa amma yi laifi shi ma in ya wuce ya yi laifi a mutum baya shiga gaban sallah ya wuce ba daidai ba ne ya tsaya arba'in ya fi ya wuce gaban sallah ya shekara arba'in yana jira ko kwana arba'in ko ne ne arba'in ya tsaya ya fi ya wuce gaban mai sallah kaga kaga yayi laifi zaka mutum ya sa sutura ko bai sa sutura ba kai mai wucewa in ka wuce gaban shi kayi kuskure ba daidai ba ne idan ya sa sutura an ba shi daman ya dinguje ka ya hana maka ina maka ka tsaya in baka tsaya ba ya dinguje ka amma in bai sa sutura ba ta du'a da suka zo ba su yi magana wanda bai sa sutura ba zai iya ba zai wani Malam ya ce, wa man da fa'al ma shi ya bayyana ya daihi, an da ala shakki jam'atihi, ko wanda ya yi a kan sashe tsagin goshen shi, au sajada ala tsayyatin au tsayyate ne min imamatihi, ko ya sajada a kan naɗi ɗaya ko naɗi biyu shuɗi ɗaya ko shuɗi biyu, daga wani shi shi alai babu komai gare shi duk akwai zafi akwai kazanta akwai dauda akwai dutse da sai ka sa tissue fifa ko ka sa zaninka ko ka sa rawaninka ko ka sa ka ja ka ta sanyi ta zada babu matsala babu matsala akan haka wala shay a fi ghalabati alqai wal qalas babu matsala ga wanda amai ya rinjaya ko tuke ga sa ya rinjaye shi har wani abu ya fito mai fi salati na cikin sallah babu matsala Wasu sahawul ma'mumi rafkan liman da qabli ma'mu ma'mu da qabli ko za ta kama ma'mu yahmiluhu imamu liman zai ɗauke mishi illa an kuna min nafsin ke, sai in ya kasance ga rage farilla ne in farilla ne ya rage kamar da zai bamu misali ya rage sujuda ko ruku'i to wannan liman baya ɗauke wasu, ya maimaita sai ya ranka raka'a ce, wai za su hal amumu idan ma mu yayi rafkanwa aguna asa ko yayi gaje? auzu zuhima ala ruku'i ko aka yi koso da shi bai samu yin ruku'i ba ko huwa fi ghairi ula kun ba ka ta farko yake ba fa in qami fi idrakil imami idan ya sa tsammani zai cimma liman qabla raf'ihi min as-sajdati ta kafin liman ya dago daga sajda ta biyu raka'a ya ruku'i wala ka kika same shi da aka yi koso amma ka san cewa ba samu ruku'i ba za ka iya ruku'in kai sajda ta farko kai sajda ta biyu liman na sajda ta biyu to sai ka same shi muna karatu da yau fara karatu da shafi na bakwai yanzu muna shafi na 69 masu cewa ya kamata da Allah a gaya musu gaya musu shafi suna so su bi bada ya ce idan aka hana min ku'i saboda an gaje saboda cinkoso saboda kokanuwa yanzu zai iya samun liman kafin ya ko daga suna ta mutu da liman raka'a wala hikahu wa in lam yatma idan bai yi tsammanin zai same shi ba raka ruku a ce ba ruku an fitar da imamahu sai bi liman din shi wa qada raka'atan fi mawdi'iha sai ya ranka raka'a a wajenta in ya gama sai ranka raka daya zaka kawai kila ma sajira ta biyu yake to ba tsaye zaka ka jira shi ba bi ne zaka ka sajira ta biyu sai ka dauka ko kawai shi ka gaba amma ka bar sajira ta farko ka bar ruku zaka eh, zaka maimaita zaka ranka wannan raka'a وقد ركعة bada موضعها بعد السلام باين لمن يسلم salami bayan liman ya sallame wa in saha an sujudi idan ya yi rafkanuwa daga sujuda wuzu zu'ima ko aka yi cunkoso aka hana shi auna asa kuli an gaje hatta kamal imamu idan raka'atul ukhra halli mai tashi wata raka'a shi bai samu sujada ba sajada in sami'a fi idrakil imami qabla aqdi ruku'i ya yi sujuda in ya yi tsammanin zai cimma lima a wannan raka'an da ya tashi kafin da yi ruku'u wa illa ta tarakahu idan ya ka a bazan cin liman ba to ya bar wannan ruku'u sujuda wata bi al ya bi liman wa qaba raka'atan ukhra aidan shi ya ranka wata raka'a madadinta kuma wa haifu qaba raka'ata duk lokacin nan da bar ruku'i ko sujuda inda duk aka ce ya ranka raka'a ko sujuda ya bari kurkuyi fala juda alaihi babu sujuda qabli ba'di illa an kuna shakkan fi ruku'i aw sujud sai in shakka ne shin wai nayi ruku'in ko ban yi ba ko nayi sujuda ko ban yi ba to wannan zai sujuda ba'diya wa man ja'atu in ya ranka abin nan in ya ranka raka'an wa man ja'atu aqrabun duk wanda kunama ta zo ma au hayyatun ko maciji aka talaha ya kashe shi fa ya shida alaihi babu komai akan shi wanda ya kashe kunama ko kashe maciji ba komai kan shi illa an ya tsula ilu sai in aikin yayi yawa wajen kashe ka jefa wannan dutsen ka samu wannan ya kashe aikin yayi yawa au ya tadbiral ta ko kama kaba kibla baya ma ka juya ka kalli ka kalli kaba kibla baya to fa innahu yaqra'u wannan sai ya yanke sallah ومن شك هل هو في الوتر أو في الثانية الشفعي وان شك شن وتر يكي وتر يكي الشفعي da alaha saniya ta shafa'i sai ya sanya shi raka a ta biyu yake ta shafa'i wasu jada ba salami ya su da ba'adiyya adiya zaka yana sallah ka san takarar da ta farko sun da shawar bikar ala yanzu ta biyu shin ta biyu shi kake shin ka karanta ya an ta ko kuma yanzu ne ka kabbata wannan ƙulu lahu za karanta ka ce kamar shi ta tafi karanta ƙulu ya wani kafin bayan fatiha sai ka yi sai ka sallame sai ka yi ba'adiyya sannan sai ka tashi sai ka kawo a nan gaba mai ahalar ya gaya muna wajajen da zai kawo mana wajaje guda shida wanda mai mai farilla da mai nafila suka sha babban wajen su ji sahawi kaga akwai wanda ya baya ya ce mai nafila ina ji sahawi ya ne kawo mai a bukhari imam bukhari ya yi babi babu babu sahawi kawo, a cikin sayar bukhari kitabu salat imam bukhari ya yi wannan babi su ga ma kawo a shafa'i da wuturi ana yin ana yin sujudu sabu ana kabli ko ba adi ana kaga yadda za ta kama ka idan kai shi ka ta biyu nake ko wuce yana nake sai kamar sai biyu biyu ta shi kuɗi sai ka yi sai ba adi sai yi ba adiya sun ma'autara ba ka yi ba adiya sai ka tashi ka kawo wuce ومن تكلم wal الشفعي wanda وندي magana tsakanin shafa'i da wutri sahihin da rabkanwa la shay alaihi babu komai gare shi wa in kana ahmidan inda gangan ne kuriha ya yi makaruhi wata an karanta haka an kyamace ke haka wala ashara alaihi babu komai a kan shi matsalar da za mu tashi gaba matsala ce mai matukan muhimmanci ta abin da ya shafi ta abin da ya shafi mamu da liman yaushe mamu ke ɗauke ma yaushe mamu ke doke ma liman kabli yaushe ba ya doke bai kabli yaushe ke ɗauke mai ba ba'adi yaushe ke bi ne yaushe yake yake ranka don haka nan mu dakata yau dukkan ta matsaloli masu muhimmanci na wanda ya yi kunuwa ko ya yi angaje ko aka yi cunkoso aka na shi ruku'i ko sujuda ya zai yi in ruku'i ne ya zai yi in sujuda ne ko wani suna da hali biyu in zai iya samun liman in zai iya samun liman ba duk mun faɗi yadda ake a cikin karatun yau abinda muka faɗi daidai da wasu hukunci kuma tare da shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi zukatan mu shafe shi da mu sai mu a haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh